Wannan shine karo na shida da ake shirya babban zaɓe a jamhuriyar Nijar tun bayan da ƙasar ta tsunduma ta farkin demokaradiyya a 1991 lokacin da ƙungiyoyin fafutukar ƙasar suka kawo ƙarshen mulkin shekaru goma sha shida da janar Ali Saibu ya gada daga marigayi janar Sainukunce. A washe garin taron muhawarar ƙasa wanda ya sake ɗora jamhuriyar Nijar akan wata sabuwar turba ne. gwamnatin rikon ƙwarya a ƙarƙashin firaminista shehu amadu ta shirya zaben da alhaji muhammad usman na jam'iyyar cds rahama ya lashe a 1992 a karawarsa da tanja mamadu a zagaye na biyu sai dai soja suka kifar da shi bayan wasu shekaru uku kacal janar ibrahim ba'are mai nasara wanda ya jagoranci gwamnatin rikon kwarya tun a zagayen farko ya bayyana kansa a matsayin wanda ya lashe zaben da ya shirya a 1997 a ƙarƙashin jam'iyyar rdp jama'a kafin kwamandan dauda malam wanke ya masa juyin mulki a ranar 9 ga watan afrilun 1999 bayan wasu 'yan watanni na riƙon ƙwarya Tanja madu na mnsd ne ya lashe zaɓe abin da ya bashi damar shafe shekaru biyar a kan madafin ikon ƙasa sannan ya samu wa'adin mulki na biyu wanda a dokance yake kammala a disambar 2009 to amma ana gab da shuɗewar wannan wa'adi Tanja madu ya shirya zaben raba gardama da nufin samun jalalo na shekaru uku a cewarsa domin ya kammala ayyukan da ya fara abin da ya ba kwamandan salu jibo damar kawar da shi a watan fabrairun 2010 zaben da aka shirya a watan maris ɗin 2011 ya ba isu muhammadu na pnds damar yin nasara bayan da suka fafata da saini umaru na mnsd a zagaye na biyu yanzu kuma bayan kammala wa'adin mulki na shekaru biyar shugaban mai ci na fuskantar kalubale daga 'yan takara kimanin goma sha hudu tsofaffi da sabon jini waɗanda kowannensu ke bayyana kyaukyawar aniyar lashe wannan zaɓe na yau lahadi 21 ga watan fabrairu inda 'yan nijar miliyan bakwai da rabi da ke rubuce a gidgam ke shirin yin nasu alkalancin nan da 'yan sa'o'i haka kowannensu ya yi amanar cewa zai ba maganar tsaro muhimmanci idan aka zaɓe shi waɗannan 'yan takara sun hada da adal Rubed na jam'iyyar mdr tarna wanda ya sha alwashin sauya al'amura ta hanyar kawo ƙarshen rashin hasken da ke tattare da sha'anin ma'adanan ƙasar ta nijar waɗanda turawan faransa suka shafe shekaru sama da arba'in suna haƙowa ba tare da talakawan ƙasar sun amfana ba Muhammadu Isu na PNDS tarayya da ke fatan samun wa'adin mulki na biyu tun a zagayen farko ya bayyana cewa zai ci gaba da ayyukan da ya fara a tsawon shekaru biyar da suka gabata. yayin da sain umaru da ke matsayin jagoran 'yan adawa ya dogara ga ci gaban ayyukan jin daɗin talakawa da tsohon shugaban ƙasa tanja mamadu ya yi a zamanin da yake kan karaga shi kuma ibrahim yakuba na mpn kishin ƙasa ya ɗauki alkawalin bunƙasa tattalin arzikin nishar ta hanyar kuɗaɗen shiga na cikin gida a dalilin matakan samar da ayyukan yi ga mata da matasa shehu amadu na rsd gaskiya da abdullahi amadu traore na ppnu sauyi da lawan magashi na ard adalci mutunci da kasu muktar na cpr inganci da amadu bubakar sise na idr tabbat da muhammad usman na mnrd hankuri da muhammad jean michel padonu na cdp marhaba bikum da hamisu muhammad na phd hakika da tahiru gimba na model ma'aikata da abdulabo na cds rahama dukkansu kowa ya lashe takobi da zaran aka zaɓe shi a zaben na wannan lahadi zai ɗauki matakan inganta rayuwar 'yan nishar wacce ke cikin kunci a yau in ji su a tarihin siyasar nijar wannan shine karo na farko da aka taba ganin ɗaya daga cikin masu takarar shugabancin ƙasa na kulle a gidan yari wato hama amadu na modern lumana wanda halin da yake ciki ya hana masa zagaya magoya bayansa a yayin da takwarorinsa suka shafe makonni uku suna yakin zaɓe saboda haka magoya bayansa suka lashi takobin bashi ƙuri'un da za su fitar da shi daga inda yake tsare yanzu dai kallo ya koma wajen runhunan zaɓe domin jin yadda za ta kaya tsakanin shugaban ƙasa isu muhammadu da ke neman wa'adin mulki na biyu da sauran 'yan takara goma sha hudu da ke ƙoƙarin karɓe mulki daga hannunsa to amma 'yan magana kan cewa ba a san maci tuwo ba wai sai miya ta ƙare sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar